aibu hassan matashin dan kokowa gargajiya e al'amarin yana da tsananin matuƙar so rayukan masoyansa matashin ɗan kokowa na jihar Maraɗi. aibu hassan a cikin wani sauti da ya tabbatar da cewar eh, bisa ficewar shi daga maraɗi inda ya koma jihar da magaram lalle matashin ɗan kokowa ya fice daga maraɗi inda ya koma jihar da magaram ɗan kokowa gargajiya wasu daga cikin manyan mutane masu faɗa aji a fuskar jihar maraɗi sun yi iya ƙoƙarin shi na hana matashin ɗan kokowar ficewa daga maraɗi amma ya nuna ta wurin kai da hawan teburin naƙi na cewa lalle lalle shi sai ya koma da magaram lalle kawai wanda wasu suke gani eh, kama an yi shiru a kai koko na kin hana lalle akwai masu faɗa a ji wanda suke manya ne na jiha kuma suna da tasiri na faɗa a ji a cikin jiha sun yi yunkurin hana ɗan kokowar lalle ya hau teburin naƙi. na cewa lalle lalle sai ya koma da magarin maraɗi amma da dama daga cikin masu sharhi suna ta <clears throat> ba da bayani komawarsa ko akasin hakan lalle gasar kokowar gargajiya ta yanki ce ta ƙasa ce masu son ra'ayi eh, mamaye don bayyana wannan musamman yanke shawara da matashin ɗan kokowa ya yi na ficewa daga jihar maradi ya zuwa jihar damagaran akwai wanda suka taka rawa don su ga abin ya faskara na hana matashin matashin ɗan kokowa ya hau teburin naki na cewa lalle lalle sai ya koma da magaran mm, an yi iya kokarin hana shi ya ce sam lalle <clears throat> matashin ɗan kokowa ya fice daga maraɗi zuwa jihar da magaran